DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Ɗan ban masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin kashi na goma kuma na ƙarshe a cikin wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna tsaftace kwanar ƙaya. Yanzu dai komai ya lafa a kwanar ƙaya. wannan gari da ke nahiyar afirka musamman ma tun da yanzu an saki lurwani iro na kamfanin gyaran muhallin sansani bayan mako guda da yin hakan sai shugaban karamar hukuma tare da waɗannan matasa namu na kamfanin gyaran muhallin sansani suka kira gangamin mutanen gari don su haɗu a yi bikin ranar kiwon lafiya don wayar da kan mutane akan yadda za su dinga kwashe shara da sarrafa ta bari mu je abin da ake yi a wajen wannan biki a cikin wannan kashi na yau mai taken babban kalubale. Yauwa komai ya yi daidai. Ku dubi yadda titunan garin nan namu suka yi tsafta ga kyan gani tun da mun share su. Lallai ya kamata mu yi wa juna barka. Musamman abokan aikinmu na kamfanin gyaran muhallin sansani. waɗanda su ne suka buɗe idanuwanmu mm. akan matsalar da take tattare da zubar da shara a garin nan suna nan kuma suna taimakawa karamar hukuma wajen shigo da sabon tsarin kwasa shara da sarrafa ta a kwana kaya yawwa idan za ku lura yanzu mun fara ajiye jarkokin shara a kofar gidajen mutanen da suka shiga cikin wannan shiri namu na kwasar shara mm. mun kwashe duk wata jarka mai cin lita hamsin da aka zubar mun yi amfani da ita mun kuma yi musu fenti launuka daban-daban kowane launi na dauke da wani tsari um, jarkokin da aka yi wa shuɗin launi a cikinsu za a zuba sharar kayan da za a iya sake sarrafa su wato kamar robobin ruwa da na zuba abinci da gilasai da kwalaye da takardu da kuma karafuna sannan waɗanda kuma aka yi wa launin kore a cikinsu za a zuba sharar 'ya'yan itatuwa da na abinci wato kamar su sauran abincin da aka zubar a gidaje ko gidajen abinci da ganyayyaki da itatuwa da tsirrai da dai sauransu a su kuma waɗanda suke ɗauki da launin rawaya a cikinsu za a zuba sauran tarkacen sharar wato bola robobi masu cin ƙasa da katako da tufafi da takalma da soso da kayan girki da sauransu ba mun faɗa muku ba gashi nan shugaban karamar hukuma ya zama kakakin kamfanin gyaran muhallin sansani wannan gaske ta ne aini na miƙa wuya wannan jarkokin zuba shara su ne mataki na farko a tsarin sake sarrafa sharar da muka samar a wannan gari na kwanar kaya amma ba sai kun ba da taku gudunmawar idan ha akwai kyakkyawan tsari za mu iya rage yawan gurɓacewar muhalli sannan kuma shara za ta iya zamowa wani abin amfani sai dai kuma ƙaramar hukuma da wannan kamfani na gyaran muhallin sansani ba za su iya wannan aiki su kadai ba dole sai mun yi haɗin gwiwa da 'yan kasuwa da kuma sauran abokan haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa wajen yadda za a sarrafa shara da muke zubawa hakan kuma zai samar da aikin yi a wannan gari na kwana kaya. Abokan haɗin gwiwar mu za su taimaka mana wajen samar da tsaftataccen ramu zubar da shara. Za su kuma taimaka wajen sarrafa shara zuwa takin zamani wanda yin haka zai taimaka wajen harkar noman mu. A saboda waɗannan dalilai ya zama wajibi ga duk ɗan asalin kwana ƙaya ya sa hannu don shiga wannan tsari na kwashe shara. domin mu rage gurɓata muhallin da ledoji suke haddasawa mun haramta saye da saye da jikunan leda da kuma amfani da su a garin kwana kaya ba tare da bata lokaci ba to amma kuma za a maye gurbinsu da kwanduna ko kuma jakunkunan da aka yi da yadi ga alamu dai wannan sabon tsari da shugaban karamar hukumar kwanar kaya ya kawo zai gamu da adawa bayan da aka kammala wannan biki na ranar kiwon lafiya sai mariya da ramatu da kuma larwano suka tafi wata makarantar sakandare don su yi wa ɗalibai jawabi akan kwasar shara wannan dalili ne ya sa bai kamata mu rinka zubar da shara a ko'ina ba kuma shine dalilin da ya sa ya zama wajibi mu rinka tattara shara muna mayar da ita abin amfani lurwano muna godiya da wannan bayani da ka yi mana akwai wanda yake da wata tambaya Yauwa, muna jin ki Sadiya. Malam Ruwanu ya ce shara tana kawo barazana ga yanayi, amma ni a zatona ai hayakin da motoci da masana'antu suke fitarwa su suke haifar da gurɓacewar yanayi. Haka ne, wannan kina magana ne akan hayakin nan mai guba na CO2, wato carbon dioxide, wanda motoci suke fitarwa. Kuma gaskiyarki, amma fa ba wannan ne barazana kaɗai ba. Idan aka samu sharar da take ɗauke da kayan abinci ko itatuwa ta riɓe, takan fitar da iskar gas ɗin nan da ake kira metan, wadda ita ce take ɗauka da gubar da za ta iya illata jama'a. Wannan iskar gas ɗin ta metan, wanda sharar da ake zubarwa a fili take fitarwa, tana ɗaukar kashi hudu cikin ɗari na yanayin iskar gas ɗin da yake ɗumama yanayin. Akwai ɗimbin binciken da aka gudanar da suka tabbatar mana da hakan. wannan shine dalilin da ya sa ya kamata mu samu ramukan da za mu dinga zubar da shara a kwanar kaya ai ya kamata dukkanin garuruwa masu samar da su gaskiya ne duk da yake za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a samar da su amma akwai hanyoyi da za a wajen sake sarrafa shara kafin a kai ga cimma wancan burin kamar me kin san cewa ana buƙatar takin zamani don bunƙasa noma to wannan shara da muke magana ta kayan abinci da na 'ya'yan itatuwa za a iya niƙata idan har bata ruɓe ba za ta iya zama taki wanda ba zai cutar da muhalli ba. Babban abin sha'awa ma shine idan har garuruwa za su iya yin takin zamani ta amfani da sharar da suke zubarwa to za su iya ƙirƙiro lambuna irin na birane wanda za su samar da lafiyayyun 'ya'yan itatuwa da kayan marmari. Wannan na nufin za a iya rage fitar da iskar gas mai guba tunda ba za a dinga jigilar 'ya'yan itatuwan da kayan marmarin ba. kuma da yake yanzu birane suna ta ƙara bunƙasa suna ta tara ɗimbin shara yawan takin zamanin da za a samu zai kai nan gaba ma har a ringa fitar da shi zuwa wasu ƙauyukan wannan gaskiya ne wato sharar za ta zame mana nage daɗi goma ga mutanen birni da na karkara <laughs> nan gaba watakila za a samu waɗansu hanyoyi ma na daban na sarrafa shara waɗansu ƙasashen afirka ma a yanzu suna sarrafa shara don ta samar musu da wutar lantarki. Kun nan gaba ma watakila cikin ku mu samu injiniyoyi waɗanda za su so su yi aiki da wannan sabbin hanyoyin. Ko ma dai me zai faru za ku iya ɗaukar misali daga aikin da Lurwani ya fara ya nuna basira da ya ƙaddamar da kamfaninsa. mu na buƙatar matasa 'yan kasuwar da za su ƙirƙiro hanyoyin kwasa shara da ware ta domin shawo kan matsalar shara. muna godiya ga alamu dai abokan aikinmu da ke kamfanin gyaran muhallin sansani sun lasa wa matasan nan zuma a baki kuma sun jawo ra'ayinsu zuwa aikin da suke yi washe gari kuma sai lurwanu da ramatu suka ci gaba da kwashe shara daga gidajen kusumominsu duk da cewa sun samu ƙarin ma'aikata amma har yanzu suna aikin kwasar sharar da kansu. Ah, ya aiki. Yau Umar ne, ka tuno ni? Ab, Malam Ya'u, haba, na tuna ka mana. Ba kai ne ka kira mu da 'yan jari bola ba lokacin da muka nemi raka shiga cikin shirinmu na kwashara? Afuwa dai, ba in kaina ba ne. Allah ya sa dai yanzu ka huce. Ga alamu dai duk masu mugun nufi a kanku a kurkuku suke karewa, kamar su kamsulin garin nan, gidigo talla da Maryam Dauda. Kai ma da abin dariya kake. Kada ka damu kanka Malam Ya'u. Kawai dai ka kasa fahimtar yadda harkar take ne. gaskiya hakika hadarin da ya faru wajen zubar da shara na jajibge ya jefa ni cikin tunani na ji ma an ce kwanan nan kayi magana akan muhimmancin sarrafa shara don haka yanzu ni ma na shiga cikin wannan tsari naku kafin abin ya zama doka kai amma ko malam ya uka yi farar dabara shin kuna ɗiban gwangwanayen mai kun san fa ina mu'amala da su sosai a kasuwanci na kuma ni kona su kawai nake dan na rabu da su gaskiya ya kamata ka yi hankali akwai hadari a cikin yin hakan bai kamata a kona waɗannan gwangwanayen ba har ma da bola tayoyi da ta kayan wuta ba don komai ba don suke haddasa muguwar gobara baya ga yaƙi mai guba da suke fitarwa suna gurɓata lafiyar al'umma da ta dabbobi da kuma tsirrai to fa haka abun yake ina na sani tsaya ka ji ka je ka ware waɗannan gangwanayen ka kawo mana su idan kana ware sharar gidanka kamar yadda ya kamata kuma kana kawo mana abubuwan da za a iya sake sarrafa su za mu yi maka ragi yaya ka gani a wannan yayi idan kuma baka da masaniyar yadda za ka ware shara zuwa kowace jarka kar ka yi wata wata ka tuntuɓe mu dama mu aikin da muke yi a nan kenan wannan abu yayi godiya nake malam lurwanu To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan wasan kwaikwayo namu mai suna tsabtace kwanar kaya. Kun dai ji irin ƙoƙarin da Larwanu da abokan aikinsa suka yi wanda kuma hakan ya sauya tunanin mutane game da zubar da shara a wannan gari da ke nahiyar afirka wannan wasa dai yursil yonwe ya rubuta shi tare da gudunmowa ta musamman daga fiye dalkwa kwararre akan harkar kula da muhalli za ku iya sake sauraron wannan kashin da ma sauran waɗanda suka gabata idan kuka ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Haka kuma kada ku manta ku aiko mana da ra'ayoyinku ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci ke muku fatan alheri ku kasance lafiya daga nan birnin Bon. Sai da muggan laifuka.